masoyata na zaɓi mu zo nan gurin ne domin samun cikakken farin ciki wake ke ɗin ta musamman ce kuma ke ce abar da nake so wannan ne dalilin da ya sa na zaɓi in kawo ki nan gurin domin mu ci gaba da kasancewa a cikin farin ciki na har abada ni da ke domin na riga na yi alkawarin da ke kaɗai zan rayu idan har ba ke babu wacce zan kasance da ita a cikin wannan duniyar haƙiƙa na ji daɗin kasancewa da kai a cikin wannan yanayin kuma na tabbatar da cewa kana sona ɗari bisa ɗari kamar yadda nake son ka na fi son rayuwa da kai fiye da komai domin kai kai kaɗai ne abinda nake kalla in ji daɗi a cikin zuciyata idan har na rasa ka ban san yaya zan yi ba bai kamata kike kawo kalmar rabuwa a tsakaninmu ba idan har muna tare domin kin san rayuwata ta ke ce kamar yadda rayuwarki take tawa ke ce burina na kowane lokaci amma me yasa kika fiye son faɗar kalmar rabuwa domin ni bana son san jin wannan kalmar na fi so a ce kasance tare da ke har abada idan ina tare da kai sai in ji ni a cikin farin ciki wanda bai yi misaltuwa rabuwa da kai zai taɓa min rayuwata fiye da yadda kake tunani domin da kai kaɗai ni na saba a bar ƙaunata kenan ki daina wannan kalmomin domin hakan zai sa in ji ba daɗi a cikin zuciyata ni dai da ke kaɗai zan rayu kuma ki sani cewa da ke kaɗai zan kasance a matsayin mata ƙwarin gwiwa na duk ya ta'allaka ni ga kai wannan shine dalilin da yasa na zaɓe ka a matsayin masoyi na har abada Ina son ki masoyiyata, ina matuƙar son ki. Ni ina son ka masoyina, ina son ka.